yanzu dare ne na talata sha tara ga watan ramadan hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da shida ga watan agus shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfarak wa bayani firkatin najiya minhum a ƙa'idul firkatul islamiyya wa ara'i kibari a alamiha na abu mansurin abdulkahir muna tahir muna muhammad al allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala ya fara yi mana bayanin karkasuwan ƙungiyoyi da suke ko ake danganta su zuwa ga addinin musulunci da aƙidunsu da yadda da'awoyinsu yake da kuma yadda suka samo asali a inda mala ya ɗauko al'amarin shi'a ya bayyana mana cewa bayan rasuwan sayyidina ali ibn biyu, talibin mabiyan shi sun kasu gida hudu akwai waɗanda suke gullati ne za mu zo mu ji su da karkasuwansu da aƙidunsu da da'awoyinsu da fatoyinsu da kuma irin ƙungiyoyin da ke cikinsu sannan sai malo ce akwai a al'imamiyya da kuma imamiyya za mu zo mu ji komai da ita da yake tattar da ita kamar yadda za mu bayanin su kansu gullatu bayan nan sai kai saniya wanda a yanzu a kansu muke tattaunawa a bayan da muka kare bayani dangane da abin da ya shafi zaidiya da ƙungiyoyinsu da da'awoyinsu da karkashe-karkashensu da fatoyinsu kai da dai sauransu ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi zaidiya da ita kanta kai saniya da sauransu sai in mun zo karatun littafin almilal wa hal na allamatu shaharu satani allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi in ba manta ba malam ya ɗauko tukulluman shi'a saniya ne a inda ya ce mutumin da ya fara assasa ta ya fara gina ta ya fara bunƙasa al'amarinta ne Muktar bin Abi Ubaid al-Thaqafi shi wannan Muktar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi mun ji tarihin shi ya zauna a Kufa duk wani rikici da duk wata hayaniya akwai shi hannun shi a ciki har sai da gwamnan Kufa na wancan lokacin ya taba sawa aka kama shi aka daure shi ya ci duka sannan aka bambaki ya sake shi ya je Makka daga nan tashin tashina ya taso shi ma dai ya ƙara tserowa ya ma'abula ɗan Zubairu" ta waye, ya zo ya kafa sansani a nan kofa ya sa aka yi mai mubaya daga ƙarshe dai ya yaƙi mutane ya yaƙi gwamnan garin har al'amarin mulkin kofa ya komo hannun shi ɗungurungun a lokacin ya yaudari 'yan shi a magoya bayan a sayyidina al-hussein a yadda ya nuna masu cewa zai gwagwarmayan ƙwato haƙƙi ne ga waɗanda suka kashe hussein kuma Allah maɗaukin sarki ya taimake shi ya ci yaƙi a inda ya mamaye ɗin to sai ya ƙaryan cewa ai Muhammad ɗan Hanafiya ne ya naɗa shi kun gano wannan da kyau kun sa abin mamaki Muhammad ɗan Hanafiya na da rai a wannan lokacin shi yasa ba sa jin kunyan ƙarya yana daga cikin rukunin addinin Shi'a akwai ƙarya a ciki shine at-taqiyya at-taqiyyatu dini wa dinu abai wa man la taqiyya lahu wa man la taqiyata lahu la dinala a shi'a suka ce izasta hasanna ra'ayan ja'alnahu hadifa kawai in ka ga wani ra'ayi ya burge ka ka iya cewa ma hadisin annabi ne kawai mun gano wannan da ko ba sa jin kunyan yan ƙarya to ku je inda yazo ya zauna ya shimfido ƙarya kawai sai kuma ya ce wai ga wanda ya sa shi in Allah ya da karatun yau ko wanda zai biyo bayan wannan za ku zo za ku je irin matakin da kuma ya ɗauka na ɓatanci da sauransu Allah ya sauwaka ina son jama'ar annabi wannan karatun da muke ku dan ɗauka muna ƙusa ne ga wasu ɗauki cewa kana jin karatun ne ba don komi ba sai don kai ka ɗauki matakin gyara a karan kanka shi ne don ka shiryu kuma in kana da wata ɗabi'a da ta haifar da irin waɗannan miyagun aƙidin to kai marmaza ka batta in ba haka ba ranar kiyama ga kujera ga kujera a wuta kai hankali Allah ya mana imaninmu. To, Malam ya mana bayani lokacin da shi Muktar ibn Abi Ubaid al-Thakafi ya ci kufa da yaƙi ya miƙe ya yi jawabi, ya yi ba mai gamsarwa ga waɗanda suka mara mai baya a wannan tawaye da ya tasar a kufa, Allah maɗaukin sarki ya sauwaka. Malam ce, sun zala an mimbare. Wanda ya gama wancan jawabi sai ya sauko daga kan mimbarin shi, wa an faza bisahibi sharɓatihi ko shirɓatihi sai ya ba da izini ga shugaban ‘yan sanda ila dare Omar bin Sa'ad cewa a kutsa kai gidan Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saboda shi Sa'ad bin Abi ya yi ma'in shi a laifi, babban laifin da ya masu shi ne yana daga cikin jagorori kwamandoji da sayyidina umar ya nada suka je suka yaƙi ƙasan iran suka hana boton gunki suka hana boton wuta har yau laifin da umar da sa'adu da sauran sahabbai suka yi mutanen nan kenan don menene za a kashe musu wutan da suke bauta iyaye da kakanni kun gano wannan da kyau ku? ɗan sahabi ne fa yana dara daga kan mimbari kawai sai muktar ibn abi ubaid as-saqafi yasa aka je aka yanka shi hatta akhadha ra'asahu sai da ya guntula kanshi kun gano wannan dabiyan su kenan in sun kashe ka sai su cire kanka da suka kashe Usaini ma sai suka cire kanshi wannan aikin yan a kenan summa akhadha ra'as ibnihi Ja'far ibn Umar haka suka danna dan shi Ja'far dan Umar dan ah, Abi Waqqas shi ma suka yanka shi Wahuwa huwa ibnu ukhtil muhtar Muktar ne ta haife shi amma Muktar kaga ɗa yake a wajen Muktar kenan ko Muktar ya sa aka yanka shi wa ƙala ya ce za ka bi ra'asil Hussein, wannan a madadin kan Husaini. wa haza bi ra'asi ibn Hussein kabir wannan kan a madadin babban ɗan Husaini da aka kashe. summa ba'asa bi Ibrahim ibn Malik al-Ashtar ma'a sittata alafi rajulin ila harbi Ubaidillah ibn Ziyad sannan sai ƙara naɗa wata ƙatuwar runduna ya naɗa Ibrahim ɗan Malik al-Ashtar ya jagoranci mutum dubu shida suka kai hari ga Ubaidillahi ɗan Ziyad, wa huwa yoma izin bil Mausil a lokacin yana Mausil fi thamanina alfan min jindi sham yana da runduna dubu tamanin shi kuma ya aika da dubu shida ƙadar wallahu alaihim abdulmalik bin marwan lokacin abdulmalik ɗan marwan ya naɗa shi a matsayin ya jagoranci wannan runduna dubu tamanin falon maltakal jaishani yayin da rundunonin guda biyu suka haɗo ala babil mausil a ƙofan shiga garin mausil in hazama jundu Sham sai rundunar Sham suka watse jama ba yawa ba ne imani ne ba yawa ba ne sabati ne ina fatan mun gano wannan da kyau mutum dubu shida sun watsa dubu tamanin waƙatala minhum saba'una alfan nan take a kashe wajen mutum dubu saba'in jama kun san bala'in nan duk wanda a kashe musulmi ne duka fitina in ta taso in ka ga tana taba jinin musulmi ko ka janye jikinka saboda da ka taba jinin musulmi ko gara kai gorin a ce ma kwata-kwata ba taba haihuwanka ba annabi ya ce da ka kashe mumini kwaya ɗaya tal gara ka je ka rushe ka'aba kuma a manta inda take ma'ana wannan maganan tana nufin sai ka bi ka batar da musulmin duniya duka ka ɓatar da 'ya'yansu ka da jikokinsa har su manta ma ina kawawa take wannan ya fi maka sauki ya fi sauki in ga kalli aikin da yawa fa yanzu kana da yadda za ka yi ka ka'aba mun gano wannan da kyau ko kana da shi sannan za ka iya sa musulmin duniya duk sai ridda ba ƙaramin aiki ba ne ko to kashe musulmi wannan ya fi shi sauƙi ka je ka wancan aikin ya ba kashe musulmi sauki a wajen Allah mun gano wannan da ku duk abin da ya fa Allah bai aiko ka ba kai ba wakilin Allah ba ne shi za ka yi hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa waƙatala minhum saba'una alfan fil ma'araka a fagen faman sai da kashe mutum dubu saba'in saura nawa dubu goma wagatala abdullahi bin ziyad aka kashe abdullahi dan ziyad a wa hussein bin numair al-sukuni da hussein bisad kenan dan numair al-sukuni shi ma aka kashe shi wa an faza ibrahim bin ashtar bi ru'usihim ila al-muhtar sai yanke kansu sai aka muhtar falamma matan lil Muktar wilayatul Kofa, yayin da Muktar ya kwace jagoranci a Kofa, wal jazira jazira ma ta komo hannun shi wal iraqaini iraqi basra da kofa suka komo hannun shi ila hududi armenia har zuwa armenia garin ƙasar armenia gaba ɗaya suna ƙarƙashin jagorancin shi ne ta ka hana ba da zalika kawai sai koma ya zama boka kun gano wannan da kyau ko sai koma tsaface-tsaface ba haka su suke yanzu ba Allah ya rufa ma asiri sai kawo kujera sai ka ce za ka je neman maganin baki ko bakin duniya ba kyau kun gano wannan da kyau ko kaji wanda Allah ya rufa ma asiri yana jariri bai iya kare ma kanshi kwarkwata ko kudin cizo ko sauro Allah ya kiyaye shi yanzu zai ɗaukan buhun dawa wai ya zo ya cewa bakin duniya bakin gano wanda ya barka aka keto bakin duniya ka kai nan ka tuna da shi yana nan zai kare ka har ka kare rayuwanka kawai sai zama boka wasa ja'a ka asja'il kahana sai koma saja maganganu irin na bokaye wa ka aidan annahu da'a nuzulal wahyi alaihi an ba da labarin har sai da yadda a cewa ana mai ma wahayi kasan yan shiya sun ce bayan rasu annabi sai da kwanar saba'in ana masai da fatima wahayi mun gano wannan da kyau ku wai aliyu ne sakataren wannan wahayin kuna bayin da wannan da kyau ku in ga dambe su ina wahayin yake sai sai ai da alƙur'anin gaskiya da wannan wahayin duk suna hannun mahadiya ya tafi da su shi sa ɗan shiya sai ce in ka ce mun ci a wani ƙur'ani bayan wannan ka kawo sai ka ce yana hannun mahadi mun gano wannan da ke ku haka suka faɗi a cikin littafin a fasul khitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab kun gano wannan da ke ku haka suka faɗa Allah madaukin sarki ya sawwaka kafirci ne kowa da salon wanda yake yi mala ya ce famin ja’ihi ya daga cin saja saja'u shine ƙara magana da kalma ɗaya mun gano wannan da kyau ku. ƙara magana da kalma ɗaya Ƙaunuhu, eh, muktar in yana jawabi wata ran sai aka je na cewa amma wallan zai wallazi anzala alquran kun ga ya ƙari da nunanku? ku wa bayyana alfurqan وشرع الأديان وكره العصيان لأقتلن البغاة من أزد آه، أزد إيمان ومزجاد ومزهج وهمدان ونهد وخولان وبكر وحزان وثؤل ونبهان وأوس wa zubyan wa qaisin ailan kun ga dina ƙara da nunu nunun ku ma'ana abin da yake faɗi bayan haka ina rantsuwa da wanda ya saukar da alkur'ani ya bayyana bayani dalla-dalla ya shar'anta addinai ya kyamaci saɓo ce wallahi sai na kashe dukkanin azzalumai wanda suke azdiman da da muzhajin wa hamdan da nahadin wa haulan wa bakarin wa hazan wa thu'alin wa nabahan wa arsin wa zubiyan wa qais ailan garuruwa ne da ƙabiloli ya tattara ya ce waɗannan sun shiga uku a hannun shi duk sai ya gama da su sun maƙala sannan sai ce wa haƙƙas sami'il alim al'aliyyar azim العزيز الحكيم الرحمن الرحيم لا أركن الأرك الأديم أشرف بني تميم mun gano wannan ya ce da haƙƙin mai ji masani maɗaukaki mai girma mabuwaye mai hikima mai rahama mai jin ƙai wallaye sai na ta da bala'in ƙarshe ga manyan bani tamim ashraf bani tamim ce sai maganin su ɗaya bayan ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau da mutumin da ya tura dubu shida aka yi maganin dubu tamanin yanzu ko wanda ba zai je murgushe ba ne sun marafa a khabarin muktar ilabni hanafiya ana nan sai labari ya kai mai ibn hanafiya cewa ga fa abin da muktar yake da sunanka duk wanda ya ga bai so kawai sai mai kage ya kala mai cewa wai yana daga ciwon da suka kitsa kashe Hussaini sai ya fake da wannan matsalan ya ta kashe mutane gano wannan nake ku to shi ne sai yake cewa khafa min jihati al-fitna fi din sai ibn hanafiya malami ne kamar yadda na gaya muku a baya waɗannan imaman da 'yan shiya ke runtan cewa su ne malaman addinin musulunci ne fa mutanen kirki salihan bayi sun zauna suna karantarwa a majalis sai ɗaliban ilimi da mutanen gari sai zo su cappa su kewaye su sai su yi musu mubaya a matsayin su shiryar da su zuwa ga hanya ta kwarai kawai shikenan waɗannan ƴan odan su ba karatu suke ba tun da yan shiya ba karatu suke ba wannan shegantagan da ga suna gari tuntuna ga suke abun su kun gano wannan da kyau ko kawai zai ce waɗannan wannan ne namu wannan ne ce wannan ne na wannan ce wannan ka haka dai haka dai kun gano wannan to sai shi Muhammad dan Hanafiya sai ji tsoron kada fa shi muktar ya zo ya haifar da wata fitina a cikin addini ya haifar da bala'i domin duk ka kashe mashi nashi ko yana nan ai ba cewa kai kai ba za ka mutu ba ko kai ba za a kashe ka bai mun gano wannan da kyau ko yana nan zai fara shiri shi ma a ran da komi ya watsake ya ganka zai baka ne jama mun fahimci wannan da kyau ko sai dai Allah madaukin sarki ya kiyaye to kaga wannan ma wani bangare na fitina fa'arada ƙudumar iraq sai shi muhammad ɗan hanafiya sai da ya ga a bai ga ta zama ba sai nufin zai tafi iraki liyasira ilaihi alladhina taqadu imamatihi mun gano ne nake ku lisayyara ilaihi alladhina taqadu imamatihi saboda yaje tattaro waɗanda suka yadda da shi ne imami domin ya nuna masu yankali da muhtar wasa mi al-muktara zalika sai muktara ya cewa a ga muhammad dan hanafiya nan tafi kan a baya ya ce wa ya naɗa shi ba shi Muhammad dan hanafiyan ba amma da ya ji ga nan tafi fa khafa min qudumihil iraq sai ji tsoron kare iso iraki bihabar riyasatihi mulkin shi zai gushe wa wilayati jagorancin da yake zai rasa faƙala Lijindihi, sai kira chief of general staff ɗin shi shugaban sojojin shi gaba ɗaya ya ce inna ala bai'atil mahadi mu mun yi ma mahadi mu a ne ba mu yi wani mu a ba sai mahadi walakin lil mahadi alama shi mahadi fa yana da alamomi wa huwa an yudriba bisayfi darbatan in ya zo za a daga takobi a kai mai tsara fa illan ya kata isaifu jildahu idan wannan takobin bai yanka fatan shi ko yaya ba fa huwal mahadi to shi ma ashe ba dan dan tauri ne mun gane wannan da yau <laughs> kun ji ta kadari ko wai mahadi wai mahadi na da alama kun ga ƙarya ko in har mahadi ne in aka daga takobi ga yawo jini na wuce aka caɓa mai tsara to ba ta yanka shi ba kuna ji e kuna ji e to shikenan in ma Muhammad dana nafiya ya zo to ku gwada ku gani wanta qawlu haza ibn al-hanafiya sai wannan labari sai kai ma ibn hanafiya cewa ga fa shirin da Muhtar bin Abi Ubaid as-Saqafi ya shirya mashi fa qama bi Makka khawfan min an yaqtuluhu al-Muhtar sai zaman shi a makka ya ƙi zuwa domin tsoron kar yana isa muktar ya kashe shi yawa shi muktar ɗan gaya ɗan bindiga daɗi ne to su ‘yan kai saniya da suka ce muhammad na fiya shi ne mahadi zai zo yaƙi a zalimai ga shi a jin tsoron a zalimi ɗaya <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko kaga ya kawata a zauna a karanta da mutanen addini Allah ka ba <laughs> Allah ne kiyaye summa innal muhtar khadda'ahu hada adhu sai shi muktar sai ya yaudare shi mun gano ne ko as-sab'iyya ma'summa inna muktar hadda adhu as-sab'iyya al-ghullatu min ar-rafida sai aka samu as-sab'iyya daga cikin gullatu yan shi a gullatu mabiyan abdullahi dan saba al-yahudi sai suka yaudari muktar da ba abin dun ba yaudara bane faqalu law suka ce mashi anta hujjatu hazar zaman ranka kai daɗe kai ne hujjan wannan zamanin mun fahimci wannan muke ku za mu zo mu je idan aka ce hujja a sufanci me ake nufi hujja a shi'a me ake nufi wa hamaluhu ala da'awan nubuwa suka dinga zuga shi suka dinga zira shi har sai da yayi da'awan cewa shi annabi ne ba kai ne hujja kai fa annabi ne ba ka gane ba in ba annabi ba wa zai ci nasara da mutum shi daga mutum dubu tamanin kun gano wannan da ko suka dinga zira shi su waɗannan asaba'iyya ɗin su ne ba suka ce na ali ya Allah ne dan sun kallo ni sun ce annabi ne ai dan sun dan sassauta ne ma kun gano wannan da ko fadda'aha inda khawasihi sai shi muktar ya taro manyan na kusa da shi ya gaya masu fa kai kai ku ni ɗin nan ba wani ba ne ya ce shi annabi ne waza a ma'annan wahaya yanzu alaihi ya ce wahayi na saukan mashi wasa ja ba da zalika bayan wannan da'awar sai ya koma ya ƙare saja'u maganganu irin na boka ya faƙala ya ce amma wa mamshi as-sahab ashadidul iqab as-sari'ul hisab al-azizul wahhab القدير الغلاب لأن بشن قبر بن شهاب المفتر الكذاب المجرم المرتاب ثم ورب العالمين ورب البلد الأمين لأقتلن الشائر المهين والزا والزاجز والراجز المارقين وأولياء الكافرين وأعوان الظالمين وإخوان الشياطين الذين اجتمعوا على الأباطيل وتقولوا علي الأقاويل وليس خطابي إلا لذوي الأخلاق الحميدة والأفعال السديدة وآراء الأتيدة والنفوس السعيدة كنجير ناش قرآن كنجير واحد أكيم مختار gano nan da kyau saja'u ne ce amma wa mamshi sahab ina rantsuwa da tafiyan giragizai ya zama me inda shi ya faɗa yake nufin shi ne ya zama kafiri saboda ya rantse da wani Allah wai tafiyan girgije to in kuma yana zaton Allah ne ya ce wannan kasa Allah madaukin sarki yana cewa wa shamsi wa duhaha kun gano wa laili kun fahimci wannan da kyau ko to wai shine wai Allah ya rantse da tafiyan girgije to ƙaryan da ya ma Allah cewa Allah ne faɗi wannan shi ma kafirci ne ash iqab mai tsananin uquba as hisab mai gaugawan hisabi al-azizul wahhab mabuwaye mai yawan baiwa al-qadirul ghallab mai iko marin jayi la'an bishan na ƙabar ibn shahab ya ce sai na je na haƙi ƙabarin ibn shahab zanna ba'adul mutasaddirina أن هذا الأحمق الضال يريد بابن شهاب الإمام الحافظ شيخ أهل الحجاز وأهل الشام جميعا أبا بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وسوا ويسن دوكا آه وينا نبي ابن شهاب الزهري ne kun gano wannan nake ku da ya ce zai je haƙe kabarin ibn shahab to shine sai yake cewa أحد بني زهرة بن كلاب وهو الذي يقول عنه عادل بني مروان عمر بن عبد العزيز لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية من الظهر yace babu wani wanda a duniyan nan ya rage yake rayuwa wanda yake ibn shahabin ad-duhri sanin hadisin manzon Allah kun ga babu shi yasa cin alfiyar sunusi ya ce awwalu jami'il hadith wa sunan farkon wanda ya fara tattara hadisai da sunnoni ibnu shahabin ibnu shahabin ne fara rubuta hadisi a duniya mun gano wannan a dai zamanin su shekara ɗari bayan hijira Umar dan Abdulaziz ya sa shi ya rubuta yace amiran lahu Umar ina fatan mun gano wannan da kyau wala yasihu wannan zaton da suke cewa wai kabarin ibn shahabi yake nufi ba daidai ba ne li'anna hadha al-kalam qala wa hadha al wannan makaryaci muktar ibn abi ubayr as-saqafi ya faɗi wannan magana ne fi ashar saba'in wa ibn shahab al-madhkur tuwfiya shi ya faɗi wannan magana ne fa a shekara na ta saba'in da wani abu ƙarshe-ƙarshen shekaran amma shi ibn shahabin ma ya rasu hijira shekara 124 ne ina ina suka haɗu kun gano wannan da kyau ku kun ga gano wannan da kyau ku shi ne ce al-muftar al-kazzab ce mai kiran ƙarya makaryaci al al murtab mai laifi mai tambaba umma wa rabbil alamin mutar ce kai fa ina rantsuwa da ubangijin mutane wa rabbul baladil amin ubangijin garin nan mai aminci tilanna sha'ir mahin mawaƙi wulaƙantacce sai na ga bayan shi warrajizal mariƙin wanda yake kuzuzuta wanda suka bar addini auliya il kafirin majibinta kafirai a awanin zalimin mataimaka azzalimai wa ikhwani shayatin yan uwan shaɗano alladhina ijtamau alal abatil wanda sun tattare ne akan ɓanna wa taqawwalu alayyal alaqawil suka dinga ƙirƙiran ƙarya a kaina ليس khalisa خطابي wannan zance na ba ga kowa nake yin shi ba illa la zawil al hamida sai ga masu ɗabi'a kyakkyawa wal af'al sadida masu aiki madaidaici wal ara'il antida masu ra'ayi masu ƙarfi wan nufusu sa'ida wanda za su ci nasara a ƙarshe jaba wannan yayi kama da maganar mai hankali ma Allah tana ce maganar malami ballanta ta kai zuwa ga Allah amma wai jama'a da yawa fa sai suka yadda sun makaɗau ba da zalika faƙala fi khutbati jama'a yana da hudu da yawa ne kwakura na ta karantawa yace ce alhamdulillahi alladhi ja'alani basiran wa yana godiya ga Allah wanda ya sanya shi ne basira wa nawwara qalbi tanwira sannan ya haska zuciyawa wallahi la ahriqanna bil misri duran wa an na biha quburan cewa Allah sai ya kai har ya kace kace da Masar sannan kuma ya haƙe kabarrukan su gaba ɗaya wa ashfiyanna minha suduran yace duk umbun gyara masa zukatan su wa kafa billahi hadiyan wa nasira wa ba wannan wai wahayin shi ne ba wannan <laughs> jama'a kai kai Allah shi ne da wannan shi ne kaba shi kai saniya wannan wannan kuma wallahi ka je ka bi su ga haka suke to malam ba karantar da su addini ba ba karantar da su addini ko tarihin da ake musu da na gaskiya ake ya kenan, amma ba ana ba su labarin wani bakin dutse to sai ne in gano wannan ke ko aje a ba masu aikin hanya su markade shi don ya saje da kwalta sai ne Allah ya sa mu dace sun ma aka sama sannan ya rantsuwa fa kala ce bi rabbil haram ina rantsuwa da ubangijin harami wal baitul muharram Na ɗaki mai alfarma wa rukuni mukarram na rukuni wanda yake abin girmama wal al mu'azzam da masallaci mai girma wa haƙƙar dhi qalamin da haƙƙin wanda yake da alƙalami da yarfa annali alam lalle Allah maɗaukin sarki zai ɗaga tutana min huna ila idam summa ila aknati zu salam jama kumfaji kumfaji wannan shine wahayin Muktar ɗan Abi ubayd as sagafi ina fatan mun gane wannan da kyau biyu sun ta san makarewa wanda za mu zo za ku ji abubuwa da dama da malamai suka faɗi a kan shi to wannan muktar ɗan abi ubaid sakafi kamar yadda muka ambata shi ne komanda fa wanda ya shi shi'a kaisaniya gano wannan ke ku. ko kamata idan waɗannan ba ta da waɗannan batattun suke ba ai da sai su fito fili su bayyana cewa ba su haɗa su ko kun taɓa jin sun zo sun yi bayanin wannan ba nasu ba ne sai aƙidinsu ɗaya ne Allah ya tsare mana imaninmu wannan ne ƙarshe abin da za mu karanta yau sai Allah ya kai mu karatu na gaba fasbanaka Allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum